lafiya ko baka lafiya ne na ganka cikin damuwa to uga aki akwai masifar da ta wuce a ce wanda ka sani ya fada wata waƙiya yanzu nake jin labarin hukuncin da kotu ta yanke wasu tiki sun fa tafi gidan yari ai Allah da ya kyauta abinda ya shuka ne shi yake girba ai kamar cire wannan abin a ranka kawai dai kawai mu ci da addu'a mu Allah ya kare mu su kuma Allah ya shirye su amin bana son yi maka laifi ne Najina, jina ni ba za ki taɓa min wani laifi ba ta na haƙun kunta ki da laifin da kika yi amma to a yan ce aure zo mu zauna zo mu saba ke kike ganin haka amma ni wannan karin magana ni bai kama ni ba saboda haka ina jin ni dai na da ke sai Allah babu wani laifi da zaki min ma wanda har zai zamanto a ce wani zo mu zauna zo mu saba ya kai girman dutsen dala <laughs> ne iyaka hasashen ki to san da nake miki yafi karfin nan kai maza a to me kuma maza suka yi hmm, daɗin baki annafi Me gani Me a cikin abinci? Baka da wata mafita a cikin wannan tarkon da ka fada. Me ke faruwa? ba ka ci a cikin abincin da ka aike ni so maka. Kuma ni ne nan na saka ta. Ni maka? Mene maka da ka kashe ni? A'a, ni ba ni kai ba. wasu ne da kake neman hana su gabar hantsi da suke zaurci kan tsohuwar matar ka Salma ni kuma da nufi kusanci da kai aka bani kudade na domin na kashe ka rai da rai tunda ka ce kuskure ne to zan maka hukunci akan kuskuren da ka aikata lauje sa'ima ka ɗauke shi ka samu daidai hannayensa ka datse min su zan yi maganin ka gawar ce kika ɗauko kika kamin har cikin gida wallahi inna ba gawa bane bai mutu ba ba gawa bace ki ce bai mutu ba wallahi ya tabbata bai mutu ba lafiya na ganka da wuka kana neman balaraba ina bakon da ta zo da shi domin ko duk garin nan babu wanda bai san cewa balaraba ni zan aure ta in na kashi ganin wannan karba za ta iya komai ba sai an motsa ta haka shi ma ba zai iya komai ba ta ya za mun bai ko da yarinya kuma ta kawo wani garbi ta ajiye a cikin gidan nan kuma in yi magana a ce ban da hankali to wallahi sai na sassara shi ka tattara kayanka ka bar garin nan idan ba haka ba ni ne ajalinka wallahi idan haka ta faru babu ni babu kai har abada na faɗa maka balaraba yanzu akan wannan bakon kike faɗa min wannan maganar babu abin da ba zan yi ba in dai akan sa ne na faɗa maka ka fita daga sabgas kai kuma wallahi akan balaraba ni ne ajalinka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke da Allah dakata zan ajiye wannan soyayya ta mu fa wanka miki mari daga baya kuma in zo in rarrashe ki duk na rasa ka wallahi ni ma an rasa ni na ga haidar da ido na bai mutu ba muddin haidar na rayi ba za ka mallaki kare mutu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Kansa kawai na gani da jini ban gan shi ba. Ba zan iya jura ba. Ki faɗa min me ya faru da shi. Zan cutar da shi ne saboda tare kika fita da shi. Na fi ki kusanci da Haidar, na fi ki san Haidar, na fi ki ɗawainiya da Haidar. Rai da rai. wallahi Allah in kaga ga an yi to sai dai in ba na numfashi me ya haɗin ki da shi ni ma ganye kana mun wani gane shi yasa na kasa fahimta ko me ke faruwa ai ni na dade da fahimtar wanne yasa kullum ba kya sa an zauna lafiya da ke ai kuma nace ba zan ɗauki gaskiyan ba fa ki kashe kanki kawai ki huta wanda aka ci amana ba shi ya dace ya mutu ba wanda ya ci amana shi ya fi cancanta ya mutu